on peut pas performer chaque jour, on peut pas performer chaque semaine. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfila Hashim Gumel tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shirin na daren yau Juma'a ta babbar rana 16 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin za mu ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Benue ta kaddamar da binciken garkuwar ɗaliban jami'a har ashirin. Hukumomi a yankin Naji Delta da ma hukumar NCDC suna wani aikin haɗin gwiwa don daƙile cutar ƙyandan bire ta muni a jihar Bayelsa da ke kudancin ƙasar. haka kuma za a ji cewa sakamakon ƙalubalen tsaro da ke addaba jihar zamfara majalisar dokokin jihar ta yi wani taron sirri da ɗaukacin shugabannin hukumomin tsaro da ke jihar daga nan za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da hassan mai na kai ne shirya kuma zai gabatar sai dai ba za mu samu dama buɗe muku layin waya ba a yau sai a biyan mako mai zuwa don bayyana ra'ayoyi. Amma fa sai an fara shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a da kakkausan lafazi shugabannin Isra'ila sun yi Allah wadai da mummunan harin da 'yan Isra'ila mazauna yankin yamma da kogin Jordan suka kai wanda Isra'ila ta mamaye. Lamarin da ba kasafai hukumomin kasar ke fitowa su yi Allah wadai da irin tashin hankalin da ke karuwa a yankin ba tun bayan da aka fara yakin Isra'ila da Hamas. tarzomar da aka yi a ƙauyen jet a kusa da birnin nablus a arewacin yankin yamma da kogin jordan ta yi sanadin kisan wani ba bafalastini tare da jikkata wasu sosai a yammacin jiya alhamis a cewar jami'an lafiyar falasɗinu kamfanin dillancin labaran associated press ya yi hira da mazauna yankin da suka bayyana cewa mutane akalla ɗari da suka rufe fuskokinsu su ne suka kutsa ƙauyen inda suka yi harbi da harsashi a kan falasɗinawa suka kuma ƙona gidaje da motoci tare da lalata tankunan ruwa wani bidiyo ya nuna wuta na ci a ƙaramin ƙauyen wanda mazaunansa suka ce an bar su su kare kansu ba tare da wani taimako ba daga sojoji tsawon sa'o'i biyu Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce ya ɗauki batun tarzomar da mahimmanci kuma za a hukunta Isra'ila wanda suka aikata laifukan ya fidda wata sanarwa wadda ke nuna alamar yin kira ga masu tarzomar da su daina. Ukraine ta harbo dukan jiragen sama marasa matuki guda biyar da rasha ta harba a wani hari da ta kai a cikin dare a cewar rundunar sojan saman kasar. sojojin rasha sun kuma yi amfani da makamai masu linzami guda uku samfarin iskandar m a yayin harin kamar yadda sanarwar rundunar sojan saman ta bayyana a kafar telegram a baya kamfanin dillancin labaran reuters ya ba da rahoton cewa rasha ta koma amfani da jiragen sama marasa matuki masu arha a wasu hare-haren da take kaiwa a kan ukraine a kokarin gano na'urorin kariya ta sama da kuma dabarar dauke hankali gwamnonin yankunan Kiev da Kirovarad sun ce ba a sami wata barna ko asarar rai ba biyu bayan harin na'urorin kariya ta sama sun yi aiki a cikin dare a babban birnin Kiev ba tare da an samu rahoton wata barna daga hukumomin birnin ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ana sa ran mataimakiyar shugaban amurka kamala harris za ta bayyana shirye-shiryen gwamnatin tarayya na hana ƙara farashin kayayyakin abinci da na masarufi fiye da kima musamman a lokutan da ake fuskantar karancinsa a kasuwa ko kuma a cikin wani yanayi na buƙatar gaggawa da kuma taimakawa masu ƙaramin ƙarfi da ke son sayan gida a karan farko da dala amurka har kusan dubu ashirin da biyar a matsayin kuɗin kafan alƙalami. wato kudurorin da za su taimakawa al'umma da mataimakiyar shugaban kasar ta runguma tun daga lokacin da ta zama 'yar takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat a yau juma'a ake sa ran harris za ta bayyana kudurorin nata a jawabin da za ta yi a karan farko game da tattalin arziki da zai mai da hankali akan magance hawar farashin kayan abinci da na gidaje muhimman abubuwan da ke ciwo masu kada kuri'a tuwo a kwarya. ana sa ran za ta yi jawabi a gaban magoya bayanta a wani gangamin yakin neman zaɓe da za a yi a birnin rally da ke jihar north carolina jihar da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe inda ita da tsohon shugaban ƙasa donald trump ɗan takarar jam'iyyar republican ke ƙoƙarin ganin sun samu nasara a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan nuwamba Harris ta kudura aniyar ganin an tabbatar da cewa manyan kamfanoni ba za su ci zaman riba a kan masu sayan kayayyakinsu ba a cewar kwamitin yakin neman zabanta. Da yake magana da manema labarai a jiya Alhamis, Trump ya kira kudurorin Harris na kwaminisanci inda gwamnati ke yanke farashin kayayyaki maimakon barin yanayin kasuwa ya tantance farashin a ranar Laraba. Trump ya ce yana da shirin rage farashin kayayyaki ta hanyar kawar da wasu ka'idoji da ke kawo tarnaƙi ga ayyukan tattalin arziki ba tare da ya bayyana matakan da zai ɗauka ba. Ya kuma ce zai magance hauhawar farashin kayayyaki ta hanyar bunƙasa sarrafa mai da gas. Gwamnatin riƙon ƙwarya ta ƙasar Bangladesh ta shaidawa Firayim Ministan Indiya Narendra Modi a yau Juma'a cewa an yi ƙarin gishiri game da hare-haren da aka kai akan mabiya addinin hindu da wasu tsiraru a ƙasar da mafi akasarin al'ummar ta musulmi ne ta kuma tabbatar mashi da cewa ta ƙudiri aniyar kare kowa da kowa a cikin ƙasar an kashe wani malaman makaranta tare da jakata akalla mutane 45 a lokacin da aka kai hari a kan gidaje wuraren sana'o'i da wuraren ibadar mabiya addinin hindu a makon da ya wuce bayan da prime minister sheikh hasina ta yi murabus ta kuma tsere daga kasar a daidai lokacin da ake zanga-zangar neman ta yi murabus india wacce mafi akasarin al'ummar ta mabiya addinin hindu ne na da kyakkyawar alakar al'adu da kasuwanci da makwabciyar ta bangladesh kuma gwamnatin modi ta bayyana damuwa akan yadda ake kai hare-hare akan mabiya addinin hindu a kasar Muhammad Yunus wanda ya taɓa lashe lambar yabon zaman lafiya ta Nobel kuma shugaban gwamnatin riƙon ƙwaryar bayan da Hasina ta bar ƙasar ya kira Modi ta waya ya kuma ba shi tabbacin ba da kariya da tsaro ga 'yan Hindu da ma sauran tsiraru a Bangladesh a cewar wani sako da Modi ya wallafa a shafin X. mu Dauda kenan ta karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Dandanin 'yan sandan jihar Benue ta ce ta kaddamar da bincike don gano ɗalibai fiye da ashirin da aka sace a yankin Otoko da ke jihar. A wani takaitaccen sako kakakin dana 'yan sandan jihar Benue Catherine Aneni ta ce sun samu rahoton sace ɗaliban kuma sun fara bincike ga wakiliyarmu zainab babaji da ci gaban rahoton Rahotanni sun nuna cewa ɗaliban daga jami'ar Maiduguri da jami'ar Jos suna kan hanyarsu ne zuwa jihar Enugu don gudanar da wani taro na kungiyar ɗaliban da ke koyon aikin lafiya da lafiyar haƙori mabiya ɗarikar Katolika a Najeriya. Mai magana da yawun jami'ar Jos Abdullahi Abdullahi ya tabbatar min cewa ɗaliban su goma sha ɗaya na daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su. To mun samu labari da rankin nufin ɗalibanmu guda sha ɗaya da akwai wani house officer kuma da yake tare da su. suna hanya za su je wani conference a enugu suka kai benue ta wajen otupo su ne aka tsare su da yamma aka ɗauke su rahoto da muka samu kenan amma wani mataki jami'an ku ta ɗauka domin tabbatar da cewa wato ko an gano su eh, yanzu dai mu rubuta report an kai wajen commissioner of police da director of dss tunda abin dai ba nan jos ya faru ba a wani jiha ne daban they will have to liaise hmm. da 'yan sanda da masu tsaro na wanda suke can jihar in hmm. su sayin da za a ɗauka mataki a dawo da su gida Misanyo Henry, wani ɗan asalin yankin da ke fuskantar matsalolin tsaro ne a jihar Benue, ya ce garkuwa da mutane da kashe-kashe da ke aukuwa sun zame babbar matsala wa al'ummar yankin. Oh, wannan garkuwa da jama'a da muke ko ta'addanci zan ce ya fi yawa ma kama a jihar Benue musamman ma ta bangaren wurin da ake kira Sankara. Akwai batun cewa an yi garkuwa ma da waɗansu ɗalibai a yau ko kana da wannan labarin? eh to ban da labari dai amma kwanakin baya an yi garkuwa da mutane da yawa ma amma kada ɗalibai din nan ban sani ba Wani ban san matakan da gwamnatin tarayya ko kuma mu ce gwamnatin jihar benue take ɗauka ba kamar in kin tuna shekaru bin da suka shige na maki magana cewa su yan banga wanda gwamnati ta kafa ana kiran su dole volunteer guard wai suna neman yan daji wato yaran da da su suna ta'adanci amma sun tuba sun dawo gida to sun je suna fatattake su suna bin gidajensu suna kama suna suna kashe su da daɗaya da daɗaya so yaran yawancin su sun gudu sun koma cikin daji to inda akwai damuwa kenan yanzu to mu dai mu sa abin da gwamnati take yi ba gaskiya dai gwamnan jihar Fulda Bello yana kokari amma a wannan hali a farnin tsaro din nan gaskiya kan ba mu bashi pass ba sace mutane don neman kuɗin fansa dai lamari ne da ya zama ruwan dare a sassa daban-daban na Najeriya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya a gaida Zainab Babaji Hukumi a yankin Naji Delta da hukumar NCDC suna wani aiki na haɗin gwiwa don daƙila cutar ƙyandan biri tafi muni a jihar Bayelsa da ke kudancin ƙasar. Ya zuwa yanzu dai jami'ai sun tabbatar da mutane arba'in sun kamu da cutar a faɗin Najeriya. Hukumar daƙila yaɗuwar cututtuka ta yammacin Afirka da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO na aiki wayar da kan jama'a don daƙila cutar. wakilinmu na yankin Najeriya Delta Lamida Bakar Sokoto ya aiko mana da rahoto kan wannan. bayanai dai na nuna cewar akalla mutane 40 ne suka kamu da cutar kyandirbiri a fadin najeriya kuma tuni gwamnatin kasar ta sanar da cewar ta ɗauki ƙwararren matakan sa ido a dukkanin hanyoyin ƙasarta domin dakile shigowar sabbin masu ɗauke da wannan cutar ta kyandarbiri a cikin ƙasar ta najeriya cutar da ta kyandar biri ta fi muni matuka a jihar bayelsa da ke yankin na niger delta kuma hukumomi a jihar sun ce sun ɗauki matakai musamman na tantance masu ɗauki da cutar a jihar bayelsa haka kuma cutar ta zama jihohi daban-daban da ke makautaka da bayelsa ɗin irin su jihar rivers cross river akwa ibom da kuma jihar enugu a cikin wani shiri na kulawa sosai gama abinda kwamishinan ma'aikatar lafiya na jihar bayelsa honorable b sayifa ke faɗi dangane da wannan cutar um, there are two clades so it's very important that we understand that there are actually two clades are like two types you know that have sub lineages and lineages and sub lineages and uh, yace muna ɗaukar matakai sosai na kulawa dangane da wannan cutar tikin dabbiri um, kuma ta kasu ne uh, nau'i biyu nau'i na farko ya fito ne daga asalin yammacin afirka ya kamata kuma jama'a su sani kuma su gane wannan cutar muna ɗaukar matakai daban-daban domin ganin cewa an magance ta na farko dai shine wanda muke fama da shi a jihar ta bayelsa kuma a tsaye muke domin tabbatar da cewa mun dakila wannan cutar tare kuma da tantance baƙi masu shigowa a jihar ta bayelsa Hukumar hana yaduwar cututtuka ta Afirka da ma Majalisar Ɗinkin Duniya sun kaddamar da wata dokar ta ɓace kan yaƙi da cutar ta ƙyandabbiri. And for now what we have done is that at the international level WHO is coordinating at the national level we have the Wannan shine jami'in hukumar NCDC a yankin na Niger Delta wato Dr. Diano Ihikame ya ce abinda muke yi a yanzu shine ɗaukar matakan gaugawa. domin ganin cewa cutar bata yadu ba a sassan jihohin yankin na niger delta mun ɗauki matakai daban-daban musamman na ƙananan hukumomi da jiha da kuma matakin ƙasa domin dai ganin cewa mun dakile wannan cutar haka kuma mun ware wani sansani domin killace waɗanda suka kamu da wannan cutar a asibitin koyarwa ta jami'ar yankin na niger delta shi ma wani ɗan jiha ta bayelsa ya ce bayelsa in fact i've not seen any eh, Uh, Yana cewa ne suna sunana kakakiri mu. ya ce a jihar mu ta bayansa mu ba mu ga wani alamar ana fama da wata cuta ba ta kyan biri. amma dai idan ka duba sassa daban-daban na jihar za ga mutane na tattauna wannan matsalar musamman a sashen sada zumunta mu dai a jihar bayelsa ba mu ga alaman wannan cutar ba amma dai muna kira ga hukumomi da su ɗauki matakai lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal Najeriya. Daga yankin Naji Delta sai mu zan kaɗa zuwa jihar Zamfara inda majalisar dokokin jihar ta gana da dukkan shugabannin tsaro da ke jihar don gano bakin zaren ƙalubalen tsaro da ya jima yana laƙuma rayuka da dukiyoyin al'ummomi a jihar. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Abdulrazak Bello Kaura ya haɗu mana. Sakamakon ƙalubalen tsaron da ke addabar jihar Zamfara, majalisar dokokin jihar ta yi wata ganawa sirri da ɗaukacin shugabannin hukumomin tsaro da ke jihar da zammar ƙara bullowa da wasu sabbin dabaru domin magance matsalar wadda ta hada da yawaitar 'yan bindiga da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da dai sauran matsalolin tsaro da jihar ke fama da su. Taron wanda aka gudanar a ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar dokokin jihar Zamfara, Right Honorable Benjamin Ismail Moriki, an yi shi ne a asirce. To sai dai bayan kammala taron na nemi jin ta bakin shugaban kwamitin yan labar na majalisar Honorable Hamisu Ifaru Nasarawa wanda ya mana ƙarin bayani akan dalilin tattaunawar. Eh, mun gaice su ne su zo house mu tattauna da su akan matsalolin sha'anin tsaro duk da yake kowa ya san halin ake ciki a yanzu gaskiya alhamdulillah kwalliya ta fara biyan na sabulu an fara samun sauki sosai to kasa an samu sauyin shugaban tsaro na bangaren sojoji na jihar zamfara to shi samu ka gaito shi tare da sauran yan uwan shi ma'aikata waɗanda suke da zafi a kan matsalar tsaro domin mu tattawa da su mu ga wani cigaba da samu sannan ina ne kuma ake neman taimako na jami'an tsaro a kai su da kuma kayan aikin su da lunguna da sako. Ya ce duk da nasarar da aka fara samu akan magance matsalar ta tsaro a jihar Zamfara akwai buƙatar a ƙara zage damce domin ganin an kai ƙarshen matsalar kwata-kwata a faɗin jihar. Alhamdulillah kuma muna yabo ga jami'an tsaro bisa ga namiji kokarin da suke yi su tabbatar da zama ta zauna lafiya da shi kan shi mai daraja gwamna Dr. Dauda Lawan to gaskiya alhamdulillah mun fara ganin haka illi abun da ya rike ya za a yi a ƙara taimaka mutanen mu da suke cikin ƙarƙashin da ba su da muhalli kuma sun yi gudun hijira ya za su koma gidajensu kuma ga damana ta zo ƙarshe mutane sun yi noma suna son su je su samu damar da su cire abin da suka noma. Honorable Hamisu Faru wanda jajanta al'ummar jihar akan abubuwan da ke faru na kalubalen tsaro a jihar ya ce suna cike da damuwa akan irin rahoton da suke samu daga mazaɓu daban-daban na jihar a kan kalubalen tsaron. Shi kuwa kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad Dalijan wanda na bijin ta bakin shi bayan kammala taron ya ce sun yi zaman ne domin haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen kai ƙarshen matsalar tsaro a fadin jihar ta zamfara baki ɗaya. eh lallai jiya mun zauna da majalisa inda muka tattauna abubuwa da dama da suka shafi yadda za a yi shanin tsaro a jihar zafara ya inganta. Sun faɗi irin taimako da za su iya yi mu gaya musu hanyoyin da muke ganin za su iya taimake mu kuma mun gaya musu. Kuma mun mun tabbatar musu da cewa mun ji daɗin wannan taro da muka yi da su saboda zai inganta tsaro a jihar Zamfara. To na nemi jin ta bakin tsohon mai magana da yawon rundunar sojin kasa ta Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka mai murabus wanda ke shari'a akan al'amuran tsaron Najeriya ya ce duk da cewa an san inda matsalar tsaron ta jihar zamfara take amma tattaunawar za ta taimaka ainihin wajen inganta haɗin gwiwa domin ganin an daƙile matsalar ta tsaro a faɗin jihar. dole ne a ci gaba da tuntuɓar juna ba wai kawai a jiha ba da gwamnatin tarayya da kuma su al'ummar gari baki ɗaya mun da ƙari ma ai su 'yan siyasa ne suna zaune da jama'a sun san ko menene matsala kuma galibi akwai zarge-zarge da dama da ya kamata a ciwo kansu musamman ma ga su 'yan asalin jihar da wannan abin da suka yi yana da kyau ba inda na zancen tuntuɓa juna ne kuma a ga ma juna gaskiya a ga inda matsalar take domin a yi maganinta su kuma sai su kokari a duk wanda ya kamata ya wani aiki ya gudanar da nashi aikin bukata da shi ne kawai jiha a sami zaman lafiya ba ma kuma jiha ba a najeriya baki ɗaya saboda duk matsalar tsaro da take wannan jiha takan shafi makwabta da wasu bangare ma na ƙasa baki ɗaya. Yanzu haka dai magidanta da yawa ne ke basu kwana a gidajensu wasu kuma sun yi gudun hijira saboda matsalar ta tsaro da ta mamaye duka sassan jihar ta zamfara baki ɗaya. Ƙarshen rahoton kenan Abdulrazzaq Bello Kaura murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya. a gai da abdulrazak bello kaura masu raro shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc za a iya zuwa shafukan mu yanar gizo don sake jin wannan shiri da sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe domin hassan mai na kaina ya gabatar mana da shirin mu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu yi duba ne ga wani alkaluma da wata kungiyar da ke rajin kan haƙƙin bil'adama ta fitar da ke nuna cewar a cikin shekaru biyar da suka gabata an yi wa 'yan Najeriya sama da dubu ashirin da hudu kisan gilla kana an sace ƙarin wasu sama da mutum dubu goma sha biyar. Domin jin cikakken shirin sai a dakace mu. to madalla mai sauraro hassan maina kaina ke sallama a gare ku yanzu kuma za mu shiga cikin shirin gadan-gadan the major security threats has been terrorism and banditry kidnapping general edward buba kenan na hedikwatar rundunar tsaron najeriya ke bayanin manyan kalubalen tsaro a matsayin ta'addanci aika aikar 'yan bindiga daɗi satar mutane don neman kuɗin fansa rikicin manoma da makiyaya da kuma na 'yan aware da ke neman ɓallewa daga Nigeria. has been that of secessionist agitation of the proscribed indigenous people of Biafra. To a irin wannan matsaloli ne kuma wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna Global Rights Nigeria ta bayyana cewar a cikin shekaru biyar da suka gabata kimanin 'yan Najeriya dubu ashirin da hudu da ɗari takwas da goma sha shida ne 'yan ta'adda suka halaka kana aka yi garkuwa da wasu kalin mutane dubu goma sha biyar da ɗari biyar da casa'in da bakwai a wani lamari da aka kira aika-aika kan fararen hula a nigeria babbar daraktan kungiyar na global rights nigeria dr abiodun bayyiwu ke bayan hakan a wani taro kan tsaro a abuja nigeria inda ke cewar akwai bukatar gaugawa na ɗaukar matakai don tsamo najeriya daga halin ni'yasu da take ciki na matsalar tsaro da halin yanzu ya dabaibaye ta global rights nigeria ta ce mutane miliyan uku da dubu ɗari hudu ne rikice-rikicen ya raba da gidajensu a kan iyakokin ƙasar kana wasu 'yan najeriya dubu ɗari ɗaya ke gudun hijira a ƙasashe makwabta a bara kadai in ji global rights mutane dubu ɗari hudu da hamsin da bakwai ne suka ɗaiɗaice daga gidajensu a cikin wani adadi kuma kusan dubu uku matsalar tsaro ne ta fidda su daga gidajen nasu adadin kuma da ya dinka na shekara ta 2022 to ko mai jami'an tsaro ke cewa akan haka na tuntubi daraktan sashen tattara bayanai akan irin gamar da dakarun najeriya ke yi manjo general edward buba ga kuma karin bayanin da ya min yanayin tsaro ba da yadda ake so yake kasancewa ba wanda ya ci kurkuɗe yake kuma caccanzawa wannan matsala da ba a iya hasashenta wace kuma ke buƙatar a sassaita ta amma duk da haka sojojin najeriya na ta ci gaba da bullo da hanyoyin da za a shawo kan wannan matsala da ya dabe kasar kuma ana ba da muhimmanci sosai wurin samar da kayan aikin da dakarun ke bukata don tunkarar wannan babban kalubale to amma general buba da yake global rights nigeria ta fidda nata alkaliman tare da bada misalai da shekara ta 2023 wato bara kenan a bangaren ku ku sojoji ku kuma me za ku ce The security situation has remained fluid complex and dynamic. Yanayin tsaro ba da yadda ake so yake kasancewa ba, wanda ya ci kurkuɗe yake kuma caccanzawa. Wannan matsala da ba a iya hasashenta, wace kuma ke bukatar a sassaita ta. amma duk da haka sojojin najeriya na ta ci gaba da bullo da hanyoyin da za a shawo kan wannan matsala da ya dababaye kasar kuma ana ba da muhimmanci sosai wurin samar da kayan aikin da dakarun ke bukata don tunkarar wannan babban kalubale to amma general buba da yake global rights nigeria ta fidda nata alkaliman tare da bada misalai da shekara ta 2023 wato bara kenan a bangaren ku ku sojoji ku kuma me za ku ce now during the period january to december 2023 daga watan janairu zuwa watan disamban shekarar baran da kake magana a kai dakarunmu sun halaka sama da 'yan ta'adda 6,880 sannan an cafke sama da 'yan ta'adda sama da 6,970 kazalika mun ceto sama da mutum 4,480 da aka yi garkuwa da su a sassa daban-daban na kasar kana mun kwato bindigogi sama da 3,300 da kuma harsasai sama da 39,000 over 39,000 assorted ammunition during the year. manjo general edward buba na hedikwatar rundunar tsaron najeriya kenan to sai dai kuma an sami sabanin ra'ayi tsakanin masana da masu bibiyar al'amuran tsaro dangane da wani alkaluma da global rights nigeria ta fitar dr yahuza ahmad getso da ke shari kan sha'anin tsaro a Najeriya. ya ce akwai bukatan jefa alamomin tambayoyi ga ita wannan kungiya ta global right dangane da wannan alkaluma da ta samar abu na farko tabbacin cewar daga ina aka samo su abu na biyu tabbacin cewar wane ne ya samo su abu na uku shaidar cewar an same su abu na hudu sun fito ne kamar jefa barazana da kuma kokarin karyawa 'yan najeriya gwiwa kan cewar kamar ba za a iya magance matsalar tsaro ba abu na biyar wato rahoton ya gaza akan fito da hujjoji da dalilai waɗanda aka iya dogara da su domin da ya ya kamata a ce in dai har ana iya tattara waɗannan bayanan to sunayen da sunayen garuruwan ya kamata a ce an fitar da wani daftari na alƙalima abinda za mu kira da cewar wato tabula format wanda zai ba da sunaye da sunayen garuruwa da jihohi da mazaɓu da ƙauyuka irin da ake samun irin waɗannan bayanai abu na shida rahoton kamar yadda na karanta bai yi ƙoƙarin ya bayyana wa al'umma irin shawarwari da yake ganin ya kamata a yi amfani da su domin ganin an fi ayi daga rogo ba ya zama kamar wato kalubalanta ne eh, bai biyo ta hanyar inda yake kokarin wato bayyanawa domin a samu hanyar eh, gyara da za a fidda a daga amma ga malam bashar altina guyawa isa na ganin cewar alkalman nan fa da global rights ta bayyana ya mayi yi kaɗan Mala Hassan wannan rahoto na Global Rai kada ka manta rahoto ne wanda yake na abubuwa waɗanda aka gani da waɗanda aka ba da rahoto a kansu. Waɗannan al'amura da ke faruwa na ayyukan 'yan bindiga na wannan rahoto da Global Rai ta wallafa cewa mutum dubu ashirin da biyar aka ainihin hallaka mutum dubu goma sha biyar aka yi garkuwa da su wannan al'amari ne wanda yake mu a ganin mu ma al'amarin akwai gaira gare shi saboda duk wanda wannan al'amari ake ƙididdiga ta yi to ya wuce nan ya wuce bayanin ya wuce wuce ainihin mizanin da ake bayani a kai domin in ka diba baya baya irin yankin zanhara yadda ake da ramikiya ana sace mutane ɗaruruwa da yankin ainihin katsina irin yadda ake bin garuruwa ana hallaka jama'a da gabacin sokoto yadda aka sace al'amura mutane ake ta da garuruwa to ai in ka tsaya nan ɗaya ga waɗanga wurare za su samar da kusan kashi ɗaya bisa uku na wannan rahoto ainihin na global right To shin yanzu ina mafita? Profesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu mai sharhi ne kan sha'anin tsaron. Gwamnati ta sake salo ga dukkanin alama tun ba ma irin waɗannan abubuwa da ke faruwa ba. Ai wato duk lamo da ake yi cewa an dakile waɗannan mutane da sauran rina a kaba. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. julie laser gresham ita ne ta haɗa mana sauti a madadinta da kuma sashen hausa na muryar amurka sunana hassan maina kaina ke sallama da ku kasance lafiya a gai da hassan maina kaina to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice A yau Juma'a da kakkausan lafazi shugabannin Isra'ila sun yi Allah wadai da mummunan harin da 'yan Isra'ila mazauna yankin yamma da kogin Jordan suka kai wanda Isra'ilar ta mamaye. Lamarin da ba kasafai hukumomin kasar da ke fitowa su yi Allah wadai da irin tashin hankalin da ke karuwa a yankin ba tun bayan da aka fara yakin Isra'ila da Hamas. tarzomar da aka yi a ƙauyen jet a kusa da birnin nablus a arewacin yankin yamma da kogin jordan ta yi sanadin kisan wani ba bafalastini tare da jakkata wasu sosai a yammacin jiya alhamis a cewar jami'an lafiyar falastinu ukraine ta harbo dukkan jiragen sama marasa matuki guda biyar da rasha ta harba a wani hari da ta kai a cikin dare a cewar rundunar sojan saman kasar sojojin rasha sun kuma yi amfani da makamai masu linzami guda uku samfarin iskandar m a yayin harin kamar yadda sanarwar rundunar sojan saman ta bayyana a kafar telegram a baya kamfanin dillancin labaran reuters ya ba da rahoton cewa rasha ta koma amfani da jiragen sama marasa matuki masu arha a wasu hare-haren da take kaiwa a kan ukraine to masu raro da haka ne kakashin shirin namu na yau baki daya sai ya kasance da mu da karfe shirin na safe gobe asabar inda za mu kawo muku wani sabon shirin a bari ya huce. yanzu a madadin maryam dauda ta na kawo muku shirye mu na yau da fiona nan wa Mai wadda ta haɗa tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum